jama'a yau muna da bako daga Najeriya ko da ke haɗan kwana biyu a nan Amurka zan ce ya gabatar da ganshi tukuna. Sunana Habila Adamu daga jihar Yobe ina nan a Washington. To Malam Habila me ya kawo ka Washington? Abin da ya kawo ni Washington domin in zan mu tattauna da Congress na ƙasa Amurka domin mu kawo ƙarshen tashe-tashen hankali da yake faruwa a Najeriya. Me yasa kake neman a kawo ƙarshen wannan tashin hankali? Yawa kamar yadda aka sani da ana gani na dai ɗaya daga cikin uh, victims ne na na 'yan ta'adda Allah ya sa dai ina ɗaya daga cikin masu rai kuma Allah ya sa me suka yi maka sun harbe ni da AK47 daga hanci na nan abin ya fita zuwa sun harbe ni da aka a takaice ya faru yawa abin ya faru sun same ni a gida da ni da iyalina muna zaune a ran 28 ga watan 11 212 2012 eh, daidai wani lokaci kenan ya kamar karfe goma sha ɗayan dare suka shigo gidana suka zo gidanka ya suka tsallo ko da tanga suka same ni suka ce mu fito tare da mata matana muka fito tare da suka tambaye na suka tambayi aikina daga baya suka tambaye ni krista ne na ce musu ni krista ne shine suka ce to ko in yi kalman jihada ko su kashe ni shine sai na ce a ah, ni krista ne kuma zan mutu a krista to shi ne ɗaya daga cikinsu ya harbe ni a kai kuma da dan Allah tun daga karfe goma sha ɗayan dare da abin ya faru har safe ina bleeding ba wanda ya ɗauka zan rayu ina zub da jini ba wanda ya ɗauka zan rayu to ta yaya ka zo nan ƙasar bayan wannan harbin abin da ya kawo ni wannan ƙasa bayan wannan harbi da lokacin da abin ya faru abin ya shiga ya bazu mun yanzu duniya ta zama kamar ciki da falo ne sai ya bazu wanda amurka suka gani waɗansu mutane suka gani wanda suke da zuciyar tausayi sai suka ɗauko ni domin a zo a mun aiki suka biya kuɗin aikin kuma aka mun aikin. Nawa kai ka sa cikin kuɗin? Ni ban sa ko naira daga cikin kuɗin ba. Wato da abin da ya kama daga kuɗin jirgi da kuɗin jirgi kuɗin jinya kuɗin jinya kuɗin me duka wayannan sun riga sun ɗauke nauyi kuma ba wai 'yan yobe ba ne ba 'yan Najeriya ba ne amma waɗansu ne suka haɗa kansu akwai mutanen Netherlands akwai mutanen amurka a nan suka ga cewa ya cancanta su taimaka domin su ga cewa sun ceto raina to ya kaji wannan taimako da suka yi maka kai abin sai godiya na gode ma Allah kuma na gode musu bari ubangiji ya kara buɗa musu inda za su iya taimaka ma waɗansu nan tun yaushe ka samu sauƙin jikinka a sauƙin jikina har yanzu yana kan samun sauƙi dan abin da ba da shi aka haife ka ba karfe ne fa a kaina yanzu bayan wannan jinya da kai ka zauna ƙasar nan ne ko ka tafi Najeriya ka dawo? A ah, na koma Najeriya. Na dawo wata wanda ya wuce, na dawo na tafi Colorado da Chicago na ɗayan wani program a wurin na sake komawa kuma na sake dawowa domin wannan zama. Me yake da kana kai ma kana kai da kawo haka. Yawwa, abin da yake kai yake dawo da ni ina kai da kawowa, mm. muna ƙoƙari ne mu ga cewa an samu zaman lafiya. A ina. a Najeriya. Shi ne a arewacin Najeriya muna ƙoƙari ga cewa abin da ke faruwa da muna kira domin shugabaninmu su dubi wannan abin a tsaye da wannan abin shi ne abin da ya kai ni ina kai ina kawowa. E, to ya aka yi wannan magana ta kai Congress na Amurka? Yawa abin da ya sa wannan magana ta kai Congress na Amurka domin muna neman. Majalisar dokokin Amurka. Yawa abin da ya sa ta kai har zuwa majalisar dokokin amurka domin muna neman gyara ne akwai human right wanda suke eh, fada eh, eh, fafutuka domin samun zaman lafiya to suna nan kamar su emmanuel egebe da su waye su 'yan najeriya ne amma suna nan su sun ba da kai ne domin su yi wannan aiki to su sun yi ta fushin suka muka ba da haɗin kai domin cewa wannan zaman lafiyar mu same ta to yanzu ina kuka kai da majalisar dokokin amurka a mun gode mu allah domin majalisar dokokin amurka ta karbi abubuwa da muka zayyana a gabansu sun karba da hannu biyu sun gane cewa wannan abun ba kaɗai najeriya zai shafa ba ba kuma kaɗai afirka zai shafa ba amma duniya ne ga baki ɗaya zai shafa kamar yadda muka sani cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe a duniya wanda ake ji da ita idan najeriya ta rushe to afirka ta rushe ga baki ɗaya in afirka ta rushe duniya ma ta rushe to abun sai muka zai wannan abun ya shafi duniya ne ga baki ɗaya to madalla